kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na Umar ibn al radiyallahu an a yau Laraba takwas ga watan Ramalana hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara dubu ɗaya da da da hudu arba'in bakwai, wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan biyu a Gregorian kalanda miladiyar annabi isa ne maryam as idan lissafin ya inganta shekara da da ashirin shida, a yau za mu ci gaba da karatunmu a cikin tafsirin suratu tahrir za mu tashi daga ayan da Allah tabaraka wa ta'ala yake yin mana umarni da mu tsare kanmu da kuma iyalanmu da Allah ta'ala ya ɗora mana nauyinsu a kanmu idan mutum ya tsare kansa bai tsare iyalansa ba ya shiga uku idan ya tsare iyalansa bai tsare ainihin kansa ba ya shiga hulu saboda haka duk inda ya fada wato akwai matsala abinda ake bukata duka bangarorin guda biyu saboda muhimmancin haka a rayuwar duniya da lahira sai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu a'udhu billahi minash shaitanir rajim يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون to bayan an gama mana bayani dangane da abin da ya faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai Allah ya kira na gaba daya yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kai imani ku anfusakum ku tsare kanku wa ahalikum da iyalanku naran daga shiga wuta saboda haka wannan kalma ta ku tana buƙatan mafulai kamar guda biyu kenan domin ku min waka yaƙi wiƙaya yasa aka ce ku ku tsare an fusa kumkaran kanku wa ahalikun da iyalanku naran daga shiga wuta wannan wuta din wa ƙudu hannasu nasu wal hijara makamashinta mutane ne wal hijara da waɗansu manya-manyan halittu ko waɗansu halittu na musamman waɗansu na fassarawa da duwatsu alaiha mala'ikatun gilazun shidadun a bisa wuta akwai mala'iku na musamman waɗanda suke gilazun masu kakkausan zukata ne shidadun masu kaurin jiki ne ba wanda ya isa ya kashe su ko da za a yi fada ko za a yi kokowa la suna Allah ma amarahum ba sa saba ma Allah abin da ya musu umarni a baya balle su saba musu a gaba wa yaf'aluna ma yu'marun kuma suna aikata duk abin da Allah ya musu umarni. daga nan har illa masha Allahu saboda haka mala'iku matsayin sojoji ne na Allah subhanahu wata'ala wanda ba sa karban umarnin kowa sai na Allah sannan kuma mutum ba zai iya su ko kuma ya rarrashe su ko kuma ya saba da su ko ya musu dabara ko wayo ba sai dai idan ya kasance shi mutumin kirki ne zai aikata ayyuka na kwarai saboda haka waɗannan mala'iku ba a haɗa baki da su a yi tuwa-tuwa, kuma ba a haɗa baki da su a kauce ko a ce an zulle daga azabar Allah ko daga hukuncin Allah da ga wannan aya tana kiran al'umma ne gaba ɗaya, shi yasa aka fara da ya na amanu, ya ku waɗanda kai imani saboda masu imani su ne masu hankali kuma su ne waɗanda idan an musu umarni za su kwatanta saboda sun san matsayin duniya sun san matsayin lahira kuma sun san matsayin mai ba da umarnin shine Allah wanda ya halici kowa da komai saboda aka tauhidinsu a tsaye yake kuma aƙidarsu ingantacciya ce saboda imanin da suka yi shi yasa za su kiyaye umarnin da Allah tabaraka wa ta'ala zai bayar yasa akai kira da waɗanda suka yi imani amma idan da za a koma ɗaya ɓangaren to da za a ce ya ayyuhan nasu domin kowa yana son idan ya kubuta iyalansa masu kubuta yana son idan iyalansa sun kubuta kima ya kubuta domin nan ne zai samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a rayuwar duniya to kaga idan an ce ya ayyuhan nasu ya ko mutane to wannan ya kafi kowa da kowa amma sai aka ce ya ayyuhal ladina amanu saboda umarni ne na Allah masu imani sune masu kiyayewa kila ma'ana abinda ake nufi da ku anfusakum wa ahlikum nara ku kare kanku da iyalanku ga barin wuta ana nufin addibuhun ku lalatar da karan kanku ku bi dokokin Allah ku yi riko da alkur'ani ku yi riko da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku bi ainihin hanyoyin magabata za'an nan ku sanar da iyalanku da 'ya'yayanku kamar yadda ake sanar da ‘ya'ya sawa'un maza ne ko mata, to haka ma matan aure ake sanar da su. Don za ka ji wani yana zaune a bakin hanya yana tsegunce-tsegunce da gulma iri daban-daban, sai ka ji yana ce karatun mata baya da muhimmanci. Saboda haka duk wanda ka ji ya faɗi wannan magana baya da tunani ne kuma jahili ne. Saboda idan aka ce ku tsare kanku da iyalanku matanku ba sa cikin iyalanku ne ai su ne ma na farko yasa aka ce in ka je neman mace ka nemi mace ta kwarai ka nemi mutumiyar kirki wanda za ta taimaka ma rayuwarka duniya da lahira amma idan ka samo jangongon ko kuma ka samo mai matsala don ba kai sa'a ba kai ma kifar da kai za a yi gaba daya in kana dan dama-dama to za a dulmuyar da kai za a mayar da kai dulmuyayye halakakke gaba daya saboda haka iyalai suna daga wato matayen aure sune iyalai na farko sa'annan 'ya'yan da za a haifa maka suna cikin iyalanka sa'annan yaran da za a baka ka zo ka rike su ka ajiye su a gidanka ko ka danka su a hannun matanka waɗannan ma suna daga cikin iyalanka lalle haƙiƙa, wajibi ne ka kiyaye haƙoƙinsu na duniya kamar yadda ya zama wajibi ne ka kiyaye haƙoƙinsu na lahira kuma dole ne ka kiyaye haƙoƙinsu na addini dole ka sanar da su addinin Allah ko da kuwa a ce matan sun zo hannunka jahilai ne don ana iya samu wanda za ka zo ka aure ta ba ta san farillan alola ba ba ta san yadda ake tsarkin haila ba ba ta san yadda ake sallah ba ba ta iya bambanta farilla da nafila to ka san irin wannan idan ka aura kuwa to da gule za a yi idan baka karantar da ita addini ba to ka tabbatar za ka sha wahala da ita domin abin da ya kamata ta ba shi muhimmanci ba za ta ba shi muhimmanci ba abinda bai kamata ta kula da shi ba sai ta dafe masa a ƙarshe sai kaga abubuwa sun lalace to don haka idan har ka karɓo ta daga hannun iyayenta ba ta san komai ba to wajibi ne ka sanar da ita addinin Allah to balle kuma a ce ƴaƴan da za su haifa maka wajibi ne ka sanar da su addinin Allah kamar yadda ya zama wajibi ne ka ɗora su akan sana'a domin kai ma a gaba ka huta kamar yadda aka ambata idan Allah tabaraka wa ta'ala ya baka karuwa ka yi ƙoƙari ka zaɓi suna mai kyau wanda za ka sa ma yaron ka ko ma wato ‘yarka ka zaɓi sunaye masu kyau ba sunaye waɗanda suke na shirme ba sannan kuma a ladabtar da su bisa son alkur'ani da son addinin Allah da son manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ya gwada tun kafin a tura su makarantu na primary ko na nursery ya kamata a ce daga gida akwai kalmomi na addini wanda aka fara koya ma yaro kuma yake yawan ambatawa sannan kuma idan yaro ya girma wajibi ne a tsora shi akan sana'a ko a koya masa sana'a a yi masa aure bayan an masa aure sannan kuma a nusar da shi jefe-jefe ana ba shi shawara har zuwa lokacin da zai zama kwarijo idan ya zama kwarijo to sai dai shi ya yi bayani waɗansu ba wai a yi masa bayani ba to kaga waɗannan yana daga cikin haƙƙoƙi na ainihin iyaye waɗanda Allah ta'ala ya ɗora ko na ‘ya'ya wanda ya ɗora a kan iyayensu kuma kowa zai yi ne gwargwadon halinsa saboda haka idan ka yi sakace a ɓangare guda to ƙarshe za ka yi nadama kuma ba yi sa'a bai idan an je lahira to lallai za a yi babban nadama za a yi hasara amma in aka samu 'ya'yan ƙwarai to irinsu ake bukata ko da guda ɗaya ƙwaƙwara ne saboda idan ka yi aiki na ƙwarai sannan ɗanka ko ‘yarka sun biyo bayan ka sun yi ayyuka na kwarai to ko da aljannan ku bata zamo iri ɗaya ba Allah tabaraka wata'ala zai haɗa ku a aljanna guda a dalilin wato ƴaƴan nan sun samu nasara ne ko sun yi ayyuka na kwarai ne a dalilin ka ko a dalilin iyayensu kamar yadda Allah tabaraka wata'ala ya ambata cewa wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum imanin. alhaqana bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min kai kullum imri'in bima kasaba rahin to walwala waladu min kasabihi wal bintu min kasabihi aidan Allah ta'ala ya ce waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na kwarai kuma suka tarbiyyantar da iyalansu tarbiyya kwakwara to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zai haɗa su waje guda wa ma alatnahum min amalihim min shay'in ba za mu rage musu komai daga cikin ayyukansu ba hasali ma ƙara musu za a yi ko a ninka musu ninkin ba ninkin kamar yadda Allah tabaraka wata'ala ya yi alkawari akan waɗansu ayyuka na musamman ko a waɗansu lokatai na musamman ko a waɗansu wurare na musamman saboda haka lalle yana daga cikin haƙoƙi wanda Allah ta'ala ya ɗora a kan iyaye su tarbiyyantar da ‘ya'yayensu. Wakila, a wata fassara aka ce, Imalu bi fa'atillah, bi ma'ana ya ku masu imani, ku yi aiki da ɗa'ar Allah, wata kuma an fi Allah, ku kauce wa saɓon Allah, wa muru ahlakun bi zikir, ku yi umarni ma iyalanku da ambaton Allah, da kiyaye dokokin Allah yunji kumullahu minan nar. Allah zai tsamar da ku daga ainihin wuta to ba mamaki wani ya ce kawai yara za a koya musu zikiri ne sai ta yawo da cirbi ko kuma da waɗannan na'urorin da ake dannawa ba su yi sallah ba ko ba sa sallah mai kyau ba sa kiyaye waɗansu dokokin Allah ba zai yi ba idan ka riƙe zikiri zalla mai yiwa kana nufin zikirin nan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sai ya kasance haƙoƙin Allah na farilla baka kiyayewa kaman sallah da azumi da Zaka, ko abin da ya kafi aikin haji ko zaman lokaci a aikin haji in kaga yadda mutane suke ganganci abin zai baka mamaki da yadda mutane suke ɗaukan hotuna a wuraren miƙati a wuraren ihrami da bayan sun sanya ihramin a wajen ɗawafi a wajen sa'ayi tsakanin safa da marwa a zaman mina a zaman arfa a ainihin kwanan muzdalifa a wajen jifan shaɗan, a zaman su na makka a cikin masallacin kaba ko a masallacin annabi to yadda mutane suke ɗaukan hotuna suke watsawa wannan shi yake gwada cewa sun rusa ayyukansu kakkaf gaba daya domin ba don Allah suka yi ba sun yi domin waɗansu ne kawai saboda haka duk wanda ya yi haka aikin hajjinsa bai masa amfani ba ko umuran da ya je bai masa amfani ba akwai waɗanda za ga sun kwashi matansu da 'ya'yansu sun je saboda alfahari musamman a cikin wannan wata na ramadana in kaji ji kuɗin da suke kashewa abin zai baka mamaki amma wallahi wani yana nan gwaggonsa ta mutu da yunwa kawunsa ya mutu da ciwo ya gagara samun kuɗin magani mai yiwa ma uwarsa ta mutu da ɓacin rai na ainihin rakin biyayyansa makwabtansa suna buƙatan ya taimake su bai taimake su ba danginsa suna nan malala malala gakin tunkiya suna neman ya taimake su amma bai taimake su ba masallacin da ubansa yake sallah har ya mutu yana sallah masallacin yana bukatan gudumawansa amma ya hana ga bayan Allah da yawa suna neman abubuwa waɗanda ya kamata ce ya yi amma bai yi ba kai hasalin ka komo ma da baya za ka samu wani kafinta ya masa aiki bai baki haƙƙinsa yadda ya kamata ba akwai yaronsa da yake masa aiki baya biyansa haƙƙi yadda ya kamata ya zalunci wancan saboda ba wanda ya isa ya karbi wannan zalunci a hannunsa ya fi karfin kowa saboda haka ya tattara matansa da 'ya'yansa sun tafi aikin haji kuma an ji ana ta ɗaukan hoto ana ta kashe kuɗi wajen abinci ana almubazzaranci yana tsammanin Allah Ta baraka wa ta'ala zai gafarta masa kalla sun kalla eh, saboda ba daidai ba ne, ba haka shari'a ta karantar ba eh, walansu kuma idan mun dawo gida a ɓangaren siyasa za ga sun tara kuɗi suna da kuɗi amma ba su taimakon bayan Allah ba su taimakon addini sai Allah tabaraka wa ta'ala ya jefa su rikicin neman wani matsayi su kake makudan kuɗaɗe a banza kuma a kashe su a banza kuma su ci gaba da rayuwa a banza su je lahira a banza Allah ya sauwake dama haka ne yayi duk wanda bai yi sharan masallaci ba to sharan ina zai yi to ai gara kasuwa ma akwai bayan Allah eh, ai sharan jeji zai je yi duk wanda ya je yana sharan jeji kuma to ƙwaƙwalwansa wato kansa ya kunce ƙwaƙwalwansa ba cikakkiya ba ce da shi da mahaukaci menene bambancin su babu saboda haka lalle a yi wa Allah a yi ɗa'a wa manzon Allah a kuma ambaci Allah ne kiyaye dokokin Allah ba wai kawai ka zo kana subhanallah walhamdulillah ko kana ta zikiri ba wani ma ana masa magana ba baya amsawa saboda tsaban yana zikiri amma an ka baki naira kuma zai ce na gode eh, can bai yi magana ba amma wajen naira kuma ya ce ya gode eh, to menene wani dalili ne ya sa aka yi haka saboda haka idan za a ambaci Allah akwai ka'ida na ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ambaton Allah yana ɗaya daga cikin muhimman abubuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da mu yadda za mu ambaci Allah cikin ayyukan ibada a wurare daban-daban sannan akwai waɗansu wuraren da aka baka dama ka ambaci Allah ma ba tare da ka lissafa ba saboda haka duk wanda ma zai tsaya yana lissafi to ai yadda Allah bai lissafa maka ba kai ma bai kamata ka yi lissafi ba in idan ka bi karantarwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to komai zai tafi maka yadda ya kamata wakila walansu malamai suka ce ittaqullah cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara shine ku ji tsoron Allah wa ausu ahlikum bi taqwallah ku yi wasiya ma iyalanku da tsoron Allah to wani zai dauka cewa idan mutum ya zo mutuwa shine zai yi wasiya ma iyalansa da tsoron Allah ba haka bane ai duk wasiyan da zaka musu idan baka dora su a bisa tarbiya mai kyau ba to ba za su kiyaye wannan wasiya ba kuma dama abinda ake nufi da wasiya umarni da wani abu wanda yake da muhimmanci ainu wanda yake da amfani ga wanda yake faɗa masa ko kuma wanda yake faɗa ko kuma ga waɗansu al'ummomi daban saboda haka yanka tarbiyyantar da iyalanka ka ce musu yayin da za ka bar duniya ku riƙe sallah ku riƙe ƙur'ani ku riƙe sunan manzon Allah ku riƙe addinin Allah ku riƙe zumunci ku zauna da mutane lafiya ba na son rikici kar ku saɓa ma Allah to lalle ka riga ka gama komai domin ka daɗa jaddada musu ne. Maza sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya riga ya ambata mana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukan ku makiyaya ne kuma dukanku ku sai an tambaye ku dangane da kiwon da aka baku shugaba wanda yake sarki ko gwamna ko shugaban ƙasa wato shugaba wanda yake na zamani ko shugaban al'ada makiyayi ne kuma sai Allah ya tambaye shi dangane da kiwon da aka bashi saboda haka ran kiyama Allah zai tambayi shugabannin kafashenmu Allah zai tambayi gwamnoninmu Allah zai tambayi shugabannin ƙananan hukumominmu Allah zai tambayi sarakunanmu Allah zai tambayi hakimai mai anguwa ma Allah ba zai bar shi ba yawa in ka ci fili sai ka yi bayani in ka ci gidan marayu sai ka yi bayani idan ka ci kazar mutane an sato an kawo baka yi cikiya ba sai ka yi bayani to liman ma makiyayi ne ke sai an tambaye ki dangane da kiwon da aka baki Allah ta'ala ya baka haddan Qur'ani ka zo ka jagoranci mutane sallah kai ta tsawwala musu duk wanda zai bi ka ya bi ka wanda ba zai bi ka ba ya rage nasa ba za ka rinka lura da yanayin su ba wanda manzo Allah ya riga ya karantar ya maka gargadi akan haka saboda haka kai ma liman makiyayi ne kuma Allah sai ya tambaye ka dangane da kiwon da ya baka idan ka fassara al-imam da ainihin liman ko ka fassara da shugaba to dukkansu sun shiga cikin wannan sannan kuma warrajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kaga mai gida to shi ma makiyayi ne dangane da iyalan gidansa kuma sai an tambaye shi dangane da kiwon da aka baki ranar takin alkiyama wani lokacin ana maganar shugabanci sai a dubi sarakuna a dubi gwamnoni a dubi shugabanni na ainihin wato na 'yan kasuwa ne ko na gwamnati ne ko na siyasa ne alhali wanda yake dubawa yana da mata guda biyu ko uku ko ma yana da mata guda ɗaya wanda ya makale mata ko ta makale masa suna da 'ya'ya sun kai takwas ga jikoki a ƙarƙashinsa ga 'yan tirani sun kai biyar to saboda haka shi yana duba shugabancin waɗansu baya duba shugabancinsa alhali ko matanka kwalli ɗaya ce Allah ya baka ya'ya da yawa ya baka jikoki ya baka yan tirani a gidanka kai ko Allah bai baka ya'ya ba balle jikoki balle yan tirani wannan guda ɗayan nan tana da haƙƙi kuma Allah sai ya tambaye ka dangane da haƙƙinta kar baka manta ba haka kawai aka ganka a duniya ba kana da iyaye kana da dangin iyaye kana da ainihin zuriya akwai dangi iri daban-daban to akwai zumunci tana nan wajibi ne a sadar da zumunci idan ba a sadar da zumunci ba nan ma bala'i ne sai Allah ya tambaye ka akan wannan fa halasaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum kuma annabi yace la yadkhulul jannata kafi'u rahim duk wanda yake yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba saboda haka idan ana maganan shugabanci ya kai dan uwa to kai ma fa da abin da aka tsora maka aya gaba ma annabi ya ambata bayan matar gida ita ma makiyayiya ce a bisa gidan mijinta to abin da miji ya dauko ya kawo wajibi ne a kula wannan yana daga cikin haƙƙi wajibi ne a kula don haka in ka kawo abinci ana almubazzaranci ko Allah ya haɗa ka da ɓarauniya za a kawo abinci ta sace magi ma ba za ta bari ba kafi zabuwa ma ba ta bari balle shinkafa da masara balle doya da dankali balle kwai da madara musamman a cikin wata ramalana sacewa za ta yi ko ma ta je ta ba da kyauta gida bai koshi ba a na ba da kyauta ko ana neman suna idan ka haɗu da 'yar bala'i to sacewa za ta yi ta sayar ta karya faraki kamar waɗannan 'yan kurkura da suke zuwa masallaci su sace wa mutane takalmansu su sace musu wayoyinsu ai mafiya yawan su yan kurkura ne da kuma yan wuyi wuyi-wuyi-wuyi waɗanda suke ka tana sanya su tangani eh, idan suka sace takalmin da ake sayar da ki naira dubu goma nawa suke sayarwa wayan naira dubu ɗari nawa ke ba su sun gani zai saci wayan dubu ɗari a ɗauki dubu biyar ko dubu goma a baki yana ta murna wayan naira dubu ɗari takalmin dubu biyar ko dubu goma an baki dubu ɗaya ko dubu biyu kuma idan da za a ritsa da ke dukan da za a masa kaddara a ce ba za a ma kai shi wajen 'yan sanda da wuri ba ko kuma ba karya ki za a yi ba a'a daka shi za a yi to fa dukan da za a masa kudin da za a baki ba zai masa jinya ba ko zai masa jinya ba zai masa jinya ba to balle kuma a ce bari a karya shi ya zo ya dauki waya ko ya dauki abin nan a karya shi kun san idan an karya ki dai ba yadda ya iya idan aka dora ki ko a asibiti ne sai yayi watanni kuma sai ya sai yayi fama da jinya nawa zai kashe nawa zai kashe saboda haka wannan ya gwada ko baka da gida kai ma makiyayi ne kamar yadda matar gida ita ma makiyayiya ce saboda haka dangane da dukiyan iyayenka ko iyayen gidanka ko dukiyan al'umma Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ka makiyayi ne idan ka ci amana sai Allah ya tambaye ka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati to mahallu shahid musamman ainihin mai gida Tun da an ce shi ne babban makiyayi eh, babban makiyayi saboda haka dole kula da matansa dole kula da ainihin 'ya'yansa. idan bai yi haka ba to Allah tabaraka wata'ala zai zai tambaye ya wa qila ya'muruhum bi ta'atillah aka ce ya musu umuni da da'a ga Allah wa yanhahum an ma'siyatillah ya hana su sakon Allah wa an yaquma alaihim bi Allah ya tsaya a kansu sai sun bi umunnin Allah wa ya'muruhum bi kuma ya rinka musu umarni da haka wa yusa'iduhum alai ya taimake su wajen yin ɗa'a ga Allah fa idza ra'aita lillahi fiya? idan mai gida ya ga sabon Allah idan ka ga wani abu wanda yake na sabo fa wato fadatahum anha wato kai musu gargadi akan wannan wa zajartahum anha kuma sannan ka hana su wannan abu kai musu gargadi wa ma'ana hadhihi al-aya yana daga cikin ma'anan wannan aya ya allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara qawlu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam falin manzon Allah murusabi bi sala yaro a masa umunni da yi sallah idza balaga sab'a sinin annabi ya ce ku yi musu umunni sai sallah suna yan shekara bakwai saboda haka yaro yana da shekara bakwai ya kamata a yi masa umunni da yi sallah eh kamar wancan yaro ya kai shekara bakwai shekara goma iga yi bai sallah ba daka shi za a yi eh, daman ci gaban hadisin fa zabala balaga ashara sinina fadribuhu alaiha to kamar wannan fa to eh wannan da abin nan ne za a ringa musu umarni ana zuwa da su masallaci to me shekara goma ma in ba ka zo da shi masallaci ka gwada masa hanya ba ka gwada masa yadda za a natsu ba sai ka yi gaba shi sai ya je can baya wata rana za ku je ana sallah sai ku je yara suna ta fada a can baya ko suna ta wasa suna ta iku amma malamai sun yi bayani ko haka yafi akan a bar su a gida su makale saboda aka kullum ka zo da yaro masallaci matso da shi kusa daidai bayan liman ne ba a so a sa yara domin saboda mai kada liman ya samu matsala a cikin sallah ya jawo yaro ka san ya jawo yaro ko fisgewa zai yi ko ya ce wayo babana eh, saboda mai saboda ya jawo yaro karami yasa ba a son a samu waɗanda za su tsaya a daidai bayan liman waɗanda suke da problem ko wani kuma in aka jawo shi sai ya bi liman sai liman ya fita waje ya waiwaya sai ga wanda ya jawo yana bin su ya ce haka ya ce na ɗauka za mu yi shawari ne ke za a yi miki kaga wannan ma ba ne ko ya shekarunsa yasa annabi yace ce waɗanda suke da hankali ya kasance suna dab da bayana kaga kenan a cikin sahu ya kamata a sanya yara a ciki ko da 'yan shekaru bakwai ne domin a koya musu sallah to balle ɗan shekara goma tunda ɗan shekara goma a wani wuri ma ana iya sa shi ya limanci yanzu aka ce yaron na ya haddace alkur'ani to yi kenan sai a ɗora masa rawani ana ɗaura masa rawani a saya masa sabuwar jallabiya a ce to ga yadda za ka yi sallah sai ga ya zo ya yi ashen tsaf eh, in ma ga masabar malikiya ba za a sashe sallan isha'i ba to babban liman ya zo ya sallan isha'i idan an zo ashen kuma sai a sa ɗan shekara goma ai wani lokaci za ga waɗansu ƙasashe na jajayen fatan nan suna yin haka da yake su ‘ya'yayensu ba su cika tsulla-tsulla kamar namu bakake ba eh, don namu bakake yaran yadda suke tsilla-tsilla haka ubanninsu ma suka yi tsilla-tsilla a baya aiki ne matsala amma ana son natsuwa da ainihin saita yara a hanyar addini da hanya ta ainihin sana'a da hanyar rayuwa idan an ɗaura su akan haka to lalle za a samu natsuwa da kwanciyar hankali ubangiji ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kai imani ko an fusa wa ahalikum nara ku tsare karan kanku da iyalanku gabarin shiga wuta ranar takin alkiyama wa quduha hannasu wal hijara wannan wuta makamashinta mutane ne da ainihin waɗansu gumagumai wa quduha ay hatabuha allazi yulqa fiha yana daga cikin abinda yake wato ainihin kunna wutan maka ce ha! Abin abinda yake kunna wuta abin da yake daɗa sanya wuta ta zamo wato balbal josasi bane adam akwai jikuna na yan adam eh, jikin ɗan adam wanda yake kafiri ana jefawa a gidan wuta sosai wutan ta dada taki bal Walhijara da ainihin duwatsu kila al muradu bi aka ce abinda ake nufi da duwatsun nan ko gumagumai din nan don saboda waɗansu waɗanda suke jin hausa sosai suna fassarawa da gumai. Eh. saboda al'asna gumaka gumaka kuma da yake sassakawa waɗansu na duwatsu ne waɗansu na itace ne waɗansu kuma ana yin su da yumɓu ne ana kiransu mu wal'asna eh, wal'ausan allati dole kaulihi ta'ala waɗanda aka bauta musu koma bayan Allah duk waɗannan gumaka ranar takin alkiyama su ma suna daga cikin makamashin wutan jahannama kamar yadda Allah ya ce mata ma ta'buduna min dunilla hasabu jahannama antum laha waridun kulin nan da dukkan abin da kuke bauta masa koma bayan Allah to makamashin wutan jahannama ne matattara wutan jahannama ne kuma duka sai sun gangara wutan jahannama law kana haula'i alihatan ma waraduha da waɗannan ababen bauta ne sun tabbata alloli ne kamar yadda ake fada sun tabbata alloli ne to da ba wanda ya sai sa wuta wannan ya gwada Allah guda ɗaya ne abin bauta guda ɗaya ne innama ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim abin sani abin bautan ku abin bauta ne guda ɗaya shine Allah babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah ke kadai saboda haka waɗannan gumaka shi sa ran tashin kiyama Allah tabaraka wataala zai ce a tattara su su zama makamashin wutan jihar jahannama to wannan ya gwada duk mutanen da suka yarda aka bauta musu aka ɗauki bautan Allah aka ba su saboda su manyan malamai ne ko manyan masu kuɗi ne ko manyan masu mulki ne tunda ana sujada ma waɗansu sarakuna ko ba yi ana sujada ma waɗansu gwamnoni ko ba yi saboda tsaban neman duniya to suka ɗauki bautan Allah suka ba da bautan waɗansu suka bayar ma waɗansu halittu mutane kuma suka yadda to su ma ranar takin alkiyama wa quduhan nasu wal hijara makamakin wutan jahannama ne waɗannan mutane da aka bauta musu koma bayan Allah Allah ya tsare mu saboda haka a ji tsoron wannan wuta sannan kuma daɗin daɗawa. alaiha a bisa wannan wutan akwai mala'ikatun mala'iku waɗanda suke na musamman su ne waɗanda Allah ya sanya su su yi gadin wuta a ƙarƙashin wani mala'ika mala'ika malif wanda kafirai za su yi ta kiransa ranar cakin alkiyama bayan an sanya su a cikin gidan wuta za su ce ya maliku ya kai male do Allah ka faɗa ma Allah ya yanke mana hukunci gaba ɗaya azaban nan a kawo ƙarfenta. Allah Ta tabaraka ta'ala ce azaban nan kuma ba ta da ƙarfe. duk wanda ya shiga wuta to ma damatin sama wal ardu illa ma a rabbu Allah Ta tabaraka ta'ala ya tsare mu yasa wata aya ce alaiha tsata ashar wa ma ja ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru li yastaqina alladhina har zuwa ƙarshe saboda haka waɗannan mala'iku guda goma sha tara ne guda goma sha tara alaiha a ashar goma sha tara mala'ikun bala'i wanda Allah ya ce gilazun shidadu gilazun wato gilazun ƙulubi eh shidadu alaza waɗanda suke masu ainihin zuciyarsu ke kafashiya ce dama haka Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta zukatansu su ba sa tausayi duk wanda ya saba wa Allah ba za su tausaya musu ba saboda haka kai da kai biyayya wa Allah ma in ka gansu tsomarewa za ka yi ba ma za ka sa inda suke ba amma suna haɗuwa da wanda ya saba ma Allah ba za su tausaya masa ba yasa Allah ta'ala ce gailawa zo zukatan kauri take da ke a kekake take sannan kuma shidadu masu tsanani ne masu tsananin ƙarfi ko da an samu wani wanda ya ci ƙaura a ce mai kashi biyu ba an ce mai kashi biyu shi ya fi ƙarfi ko mai kashi ɗaya ai mai kashi ɗaya ne ya fi ƙarfi ko eh, mai kashi ɗaya yana gadara da ƙarfinsa to ba mai kashi ɗaya ba ko mai rabin kashi ne eh, ba zai iya yi da mala'iku ba ba zai iya ba wane shi mala'ika kawai in ya daka masa tsawa ma kikenan magana ta kare balle kuma a ce ya baibaye shi to waɗannan sifofi guda biyu sifofi ne na takin hankali Allah tabaraka ta'ala ya ambace su ne don saboda masu imani su ji tsoron wato sojojin Allah su kiyaye dokokin Allah tun kafin su haɗu da hushin sojojin Allah Allah tabaraka ta'ala ya tsare mu yasa yace aitifa'uhum galiza dabi'unsu babu sassauce fannuzi min qulubihimur rahma an cire tausayi a zukatansu bil na billah ga waɗanda suka kafirce da Allah shidadun wato tarkibuhum fi ga'ati shiddati wal kasafa wato idan kaga halittunsu wato halittansu tana da kauri kwarai da gaske wal manzaril muz'id kuma in ka gansu zaka tsorata ko bacci ba zaka iya yi ba la ya'suna ma amarahum ba sa saba ma Allah abinda ya musu umurni wannan kun ga laɗin nan ba wai fa na nahiya ba ce linnafi ne shi yasa aka ce la ya suna Allah idan hani ne sai a ce la ya aso a share nunun din a shanye amma tun da nunun ta bayyana to la ya suna linnafi ne bi ma'ana ba sa saba ma Allah can baya ba su taba sabon Allah ba kuma a gaba ba za su saba ma Allah ba shine wa yaf'aluna ma yumarun suna aikata duk abin da aka yi musu umurni ai mahama amarahum bihi ta'ala yubadiru ilai duk lokacin da Allah ya musu umarni, nan take suke aikatawa la yata'akharuna anhu tarfata ayn ba sa jinkiri daidai da kiftawa wa hum qadiruna ala fi'li kuma masu iko ne bisa yin komai in an ce su duniya ma za su rusa dutsen da kake gani mai girma mai nauyi wanda yake wato kurman dutse idan Allah ta'ala ya ce su dandake shi lokaci guda za su dandake shi to balle dan adam ina dan adam wato tsoka ne da kafi eh da jijiya wanda dan uwansa ma dan adam in ya masa mumunan naushi sai ake karo goma yana ji in bai sa'a ba ma sai ya mutu da wannan illa na naushin da aka masa ko wani karfe masa illa ko wata bishiya ko wani katako ko wata dabba to balle kuma a ce ya saba ma Allah an haɗa ki da irin waɗannan mala'iku Allah ya tsare mu wa ihumu zabaniya waɗannan sune mala'iku wa malam ma da kansa yace iyazan billahi minhum yace Allah ya tsare mu daga gare su eh, ya kasance ko ganin su ma kada mu yi ranar takin alkiyama to sai Allah ya ce mu يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون sai kuma Allah tabaraka wata'ala ya kirayi waɗanda zuwa kafirta wannan shi ake kiransa atiba yace ya ayyuhal na kafaru ya ku waɗanda ka kafirta kun san atiba shine mai a cikin ilimin balaga shine hannu riga Eh, kine hannun riga a can baya an ce ya ayyuhal na amanu nan kuma an ce ya ayyuhal na kafaru eh kaga hannun riga kenan saboda kowane bangare akwai irin mutanensa lokacin da aka yi isra'i da mai radi da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yaje sama ta daya ya hadu da annabi adam ya ga annabi adam yana jingine a cikin albaitul mamur idan ya kalli gefen dama ya ga wasu farare sai ya yi murmushi sai ya yi farin ciki idan ya juya ainihin gefen haguna ya ga waɗansu bakake munana sai ya ainihin gwada ɓacin ransa sai ya zubar da hawaye shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka yi masa bayani aka ce ai annabi adam idan ya juya gefen dama yana ganin yan aljanna ne ana gwada masa yan aljanna daga cikin zuriyarsa shi yasa yake farin ciki in aka juyar da shi ta gefen haguna sai ya ga ƴan wuta wato kafirai kenan daga cikin zuriyarsa saboda haka sai yayi kuka yayi bakin ciki saboda haka kaga akwai bangarori guda biyu akwai ya ayyuhal ladina amanu akwai ya ayyuhal na kafaru akwai innal ladina amanu akwai innal na kafaru akwai allazina amanu akwai allazina kafaru kowane bangare idan kana so to shi kenan sai ka zaɓa shi ne wahadai na hunna jidai ne mun shiryar da ɗan adam hanyoyi guda biyu ko hanya mai kyau ko mummunar hanya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka shi yasa Allah ya yi kira ya ce ya ayyu na kafaru ya ku kafirai ko ya ku waɗanda kai kafirce la ta tazirul yau wato kada ku kawo hambari a yau lokaci ya riga ya kure wannan an takaita mana ne ana nufin ranar takin alkiyama domin a ka'ida ta halin sunnati wal jama'a duk wanda ya mutu da kafirci to fa babu yadda aka iya da shi wannan sai ya shiga wuta wannan sai an ɗanɗana masa wuta kuma idan ya shige ta madawwami ne ciki har abada saboda ana son a mana shimfiɗa ne dangane da abin da ya shafi ka'idodi na tuba daga cikin ka'idan tuba dole mutum ya tuba kafin ya bar duniya na kowane irin laifi balle kuma a ce kafirce. domin ubangiji ta'ala ya ce ba zai karbi tuba ba na waɗanda sai da suka hango mutuwa sa'annan suka ce inni tubtu al'an walallazina yamutuna wa hum kuffarun ko waɗanda suka mutu suna kafirai saboda haka duk wanda ya mutu yana kafiri to fa Allah tabaraka wa ta'ala ba zai yafe masa ba in ya je ma yana kame kame inna wajadna aba'ana ala umma ko mu mun samu iyayen mu suna aikata abu kaza al'adu ne muka gada mu ba mu ɗauka cewa matsaloli ba ko kafirci bane ne to Allah ta'ala zai ce lata ta zurul yau babu kawo hamdari a yau ko kuma waɗansu kafirai ko wani kafiri idan sun je lahira su ce ya Allah ai ba mu muka batar da kanmu ba mu ma mun bi wani ne shi ne ya batar da mu to za a ce lata ta zurul yau ba za ku kawo hamdari yau ba shi ne daga baya za su yi nadama cewa da ba su riƙi wane wato a matsayin maji ba lalle laqad adalla ne ba da wato lalle sun ya ɓatar da ne bayan gaskiya ta zo mun da na sani da ban bi shi ba a lokacin ba zai yi amfani ba saboda haka duk wanda ya mutu yana kafirce duk wanda ya mutu yana shirka wannan ya shiga uku ka nema masa gafara ma ɓata lokaci ne yasa an aka ce kafiri ne za a yi masa sallan gawa ma ɓata lokaci ne in aka ce mushiriki ne za a yi masa sallan jana'iza ma ɓata lokaci ne amma kaga musulmi kaga musulmusulim wannan zai iya ainihin ɗan tasauta masa eh musulmusulim wanda musuluncinsa bai kai abin na ba ba muzulim muzulim ba eh muzulim muzulim akwai magana eh abinda malamai suke fada kenan an yi muzulim muzulim amma bai yi amfani ba ko kuma menene amfaninsa babu wanda ya ci mutuncin addinin Allah ya yi ƙazafi wa musulmi da addinin Allah har aka kai Amerika yana daga cikin abin da ya sa suka ɗauki tsauraran matakai a kan Najeriya sannan kuma a zo a ce an ba shi babban matsayi a Najeriya yana damawansa yadda ya ga dama muzulin muzulin bai yi amfani ba. Allah kyauta. Saboda haka, ya ayyuhallazi na kafaru. ya ku kafirai duk wanda ya kafirce ma Allah to idan ya je lahira bai tuba ba Allah ba zai karbi uzurinsa ba zai ce la ta tazirul yawma kada ku kuskura ku kawo uzuri a yau domin saboda ba za a karba ba innama tujzauna ma kuntum ta'malun abin sani ana saka muku ne da abin da kuka kasance kuna aikatawa yuqalu lil kafara yawmal za a ce makafirai ranan takin alkiyama la ta taziru kar ku kawo hanzari Allah ba zai karba ba wa innahu la yuqbalu minkum Allah ba zai karba ba wa innama tujzauna al-yawma bi a'malikum za a saka muku ne da ayyukan ku babu maganar sassauce amma kaga laifin da bai kai kafirci da kirka ba to Allah tabaraka wa ta'ala zai iya karba amma kar ka yadda ka je lahira da haka tunda inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha misali mutum ya tafi lahira sai aka je aka binciko a fayil ɗinsa, ya taɓa satar kaza lokacin yana baligi yana saurayi bai aure ba kawai ya biyo lungu sai ya hadu da kaza ita ki kauce masa kawai sai sun tume kun sai irin kajin tura wannan su wawaye ne haka za a gansu wawaye ne ko gudu ma ba su yi kawai ya suntuma ya gaba kawai sai aka lauko fayil din to to ya za a yi to ba mamaki Allah ta baraka wa ta'ala ya ce to a bincika eh ai ka sannan sai aka samu ka zan waɗansu kafirai ne sai mala'iku su ce masa kayi sa'a tunda kafirai ne dama 'yan wuta ne sai su ba abin da za a saka musu da shi eh to je ka je ka ka shiga aljanna ba matsala to kai in kai gaba za ka waiwaya ai ba za ka waiwaya ba din yadda aka tono ka saci kaza to ban aka ce za a yi tone tone musamman ma irin samarin mu har da waɗansu waɗanda suke ko malamai ne ko alarammomi a da za ka samu irin waɗannan ƙananan sace-sace mai iyayen su sun yi ko ba ka bane eh, amma maki na iyaye da sauke eh, a na iyaye wannan kowa ya shiga ciki yawa kowa ya shiga ciki ko ba ka bane malam kabiru <laughs> eh don lokaci za a zuwa dan aje wani abu ka dan wofte haka wannan zakarinka da iyayenka ne shi yasa idan shekaru suka yi maka yawa kai hankali sawa'un iyayen suna da rai ne ko sun bar duniya to yana da kyau ka yawaita ayyukan alheri kana tunawa da su kana nema musu gafara kana sanya wakafi domin iyayenka da wannan ne za ku wanye idan an je lahira ma ba za a yi wani dogon tone-tone ba saboda me saboda kyawawan ayyukan sirrin da yi barnan da kai musu abinda ake nema kenan amma akwai haƙƙoƙin mutane musamman a ce bayan Allah to baka tabbatar sai an yi walle-walle sai dai abinda muka sani kamar yadda aqida ta ahlus sunnati wal jamaa ta karantar da mu duk laifin da mutun yayi in bai kai kafirci ba to zai iya samun sassauci ranar tashin kiyama ko kuma masa azaba gwargwadon wannan laifi idan ba a yafe masa ba sannan kuma daga baya ya shiga aljanna Allah ya kare mu saboda haka wannan aya tsoratarwa ce da ainihin kafirai gaba daya da ma masu sabon Allah ayi taka tsantsan sai kuma maganan tuba ubangiji ta ala yake ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha asa rabbukum asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير to wannan babban aya ce kuma aya ce da take da bayanai ayan da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kai imani tubu ila Allah taubatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba wanda take ingantacciya tuba ta gaskiya idan kun yi tuba ta gaskiya Allah zai karba idan kun yi tuban muzuru kuma Allah ba zai karba ba eh tuban muzuru wane ne ina wani karkare? a cikin wannan suke gaban tambaye su on tambaye shi ina wani karkare? tuban muzuru to ina ba gere? babu kowa ya noke ina ba jari? babu malam baban gida kai buduguri ne ko tuban mu zuru ke magana ina bayar be eh a to a ne buduguri nake neman tambaye shi tuban mu zuru ai mun ce taubatan nasuha ingantacciyar tuba tuban gaskiya sabanin haka kuma tuban mu zuru ai ina son gwada waɗansu ne suna nan nokewa eh in ka an ce tuban mu zuruwa na nufin tuban rashin gaskiya lokacin da muke yara idan muka yi laifi aka zo aka kwakwaɗe mu ko aka caccauɗe mu aka yi mana fada ce kar ku sake mu ce wallahi ba za mu sake ba wallahi har da rantsuwa mutum zai ta ce wallahi ba zan sake ba wallahi ba zan sake ba wani an kwana biyu kuma mutum ya manta punishment din da aka masa sai a sake kama shi carab sai ya kaji ana cewa daman tuban mu zuru kai daman tuban mu zuru kai da hausa abin da suke fala kenan tuban da babu gaskiya babu tabbaci a ciki kawai kayi ne domin a sake ka kana kwana biyu zaka manta to ya ku da kai imani kar ku yi tuba irin wannan ku yi tuba ta gaskiya asa rabbukum yayi kusa ubangijin ku an yukaffira a sayyi'atikum ya kankare muku kurakuranku wa yudkhilakum ya shigar da ku jannatin gidajen aljanna jarimin ta ce al-anhar waɗanda ƙoramai suke gudana a ƙarƙashin yau malayuk zillahun nabiya a ranar da Allah ba zai wato wulaƙanta ko ya kunyatar da annabi ba wallazi na amanu ma'a da waɗanda suka yi imani tare da shi nuruhun haskensu wato hasken annabi da waɗanda suka yi imani tare da shi yana gudana bai na aidihin wa bi aimanihin a gabansu da gefensu gaba ɗaya. wato gabansu da gefensu ma da bayansu Yakuluna suna tafiya kan siraɗi suna cewa rabbana suna ce ya ubangijin mu atimim lana nurana ka cika mana haskenmu wa gafirlana lana ka gafarta mana za su faɗi haka ne a lokacin da suka ga na munafikai wato hasken ya riga ya dauke gaba ɗaya kamar yadda Qur'ani ya bada labari a suratul hadid innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai Allah mai iko ne bisa dukkan komai saboda haka fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kai imani tubu ila Allah taubatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba ingantacciya bi ma'ana min taba ya tubu taubatan ay raja'a yarji'u ruju'an raja ila Allah yarji'u ila Allah ar-ruju'u ko ruju'an ila Allah subhanahu wa ta'ala shine ya koma zuwa ga Allah taubatan sadiqatan jazimatan tuba ta gaskiya kuma wanda za a yi ta kwakwara in an yi ta to ba za a sake kuma maimaita irinta ba tamhuma qablaha irin wannan tuba ita take kankare laifuffukan da suka shude kama qablaha min sayya’a, duk abin da ya gabace ta na miyagun ayyuka wa sha'asar ta ta'ibi wa tajma'uhu kuma idan al'amuranka suka wargaje sai Allah ta'ala ya haɗa maka waje guda Wata taqaffuhu amma kana yata'atahu min ad-dana'a kuma za ta taimaka masa ba zai ci gaba da sabon Allah ba idan mutun yayi at-taubatun so amma wacce ce at-taubatun naso za a ambata mana abinda mai littafin ahalari ya ambata a waɗansu littafan da ake karantar da muda ko aka karantar da muda ko ake karatunsu a ainihin zaure akwai abubuwa da dama da suke da dalilai a cikin ƙur'ani ko a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam saboda haka nan gashi ya kawo mana ƙa'idodi, amma yana ganin ba za mu samu daman karanta su ba اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل قيادتنا في من كافك واتقاك يا عزيز يا غفار اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تذق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي É, é. Thank you.